Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma ga da farko ga muhimman kanan nasu. filin jirgin sama na difa da shugaban kasa ya bude a ranar lahadi ya ɗauki sunan tsohon shugaban kasar nijar tanja mamadu zaɓi mai kyau in ji bazin muhammad a ganin aikin da yi wa ƙasa a karama a bakwa afirka a gwajin manufofin kaura na yammacin duniya takin wata mahawara da kungiyar bakin haure da ke cikin kunci ta shirya a ranar 18 ga watan disamba albarkacin ranar kasa da kasa ta bakin haure menene dokokin kasa da na duniya suke cewa kan 'yancin yara na samun iyali amsa a cikin rahotonmu na musamman To madalla yanzu ga labar naku daki-daki yaɗa dokokin jamhuriya da wadda kan al'umma munanan sakamakon rikici tsakanin al'ummomi ita ce manufar da ake son cimma ta hanyar tsara dandalin kan zaman lafiya da karfafa haɗin kan 'yan ƙasa a difa a yau da safe. Ƙarin hasken Ilyasu Usale Lamido Kanta magajin garin Fulatari a cikin rahoton Habibu Garba. Mun taru a nan don yaɗa kundin da ya shafi tsarin karkara da na ruwa da al'ummar garin Difa ta rayuwa cikin kwanciyar hankali da tsaro. An samu kokari da yawa na gwamnati, amma duk da hakan akwai 'yan hare-hare da ake kai wa jama'a da satar mutane kullum. An yi kimanin sati biyu yanzu, an samu wata 'yan matsala da ta kara Fulani da Larabawa. Cikin wannan tsarin ne shugaban kasa ya ga yana da muhimmanci a shirya wani zaman taro don kowa ya san nauyin da ya rataya a kansa. Kowane sarkin gargajiya ya san inda ikon shi ke tsayawa, don kar da wata harkar tsaro ta kai yankin arewa da ya kasance yankin da ke da kwanciyar hankali cikin jihar difa inda kowa ke iya zuwa don gudun hijira kuma yau muna ga kira ga al'ummar difa da su fahimci junansu da girmama kundi da dokar kasa don mu yi rayuwa cikin kwanciyar hankali da tsaro cikin jihar difa Filin jirgin sama na Difa daga yanzu ya ɗauki sunan tsohon shugaban ƙasar Nijar Marigayi Tanja Mamadu bikin buɗe shi ya gudana a ranar Lahadi 19 ga watan Disamba a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum mu saurari tsokacinsa bayan wannan biki a cikin rahoton Mani Musa. Shugaba Tanja mutum ne da nuna kula ta musamman ga wannan jiha ta Difa, kamar ga kasar Nijar baki daya kuma dangance da rawar da ya taka a jagorancin kasar nan a cikin wani yanayin da barazanar rashin tsaro ta fara kunno kai. Shugaba Tanja ya jagoranci lamuran tsaro tare da taka rawar gani, wanda ya saka mu cikin yanayi da ya sha bamban da wasu ƙasashe. Sakawa wannan hilin jirgin sama sunansa wata hanya ce ta karrama shi. Ina tsammanin wannan zaɓi ya dace, kuma ina alfahari da haka. Tom Tsak dai a difaɗin mu Tsak a difaɗin domin mu saurare kan yadda al'ummomi suka karɓi shagulgulan sallar dizi december cewa da difan gala bayan babban faretin sojoji da na farar hula wakilinmu na musamman Habibu Garba ya tattara mana rauyin wasu daga cikinsu. Mutane suna ce bayi bayi bayi gashi nan an ji mun ji daɗi da sallar nan an zo an gama lahiya lau rai da lahiya kowa ya ta wajen shi ya zama wannan lahiya lau daɗi muke ji kuma an zo an jara kasa mun gode ma shugaban kasa an cika alkawalin na. Eh, to min za mu ce dada sai dai mu yi godiya ga ubangiji Allah ba mu zaman lahi, Allah shiga tsakanin mu da makiya da ma hasada bisa kan tsaro ubangiji Allah kara mishi girman shi ni kai na wasu harkokin da suka kani ni a Najeriya ce na tsaya kuma dan an kallaita da ido na an ga yadda ake yin ta ina farin ciki dama haka ake yi da haka ake karfafa zumunci wannan ya yazo wannan zo a gayyato shi shine karfafa zumunci a rayuwa da Najeriya da Nijar duka sun zama ɗaya. komi nasu ɗaya ne suke tafiyarwa da sallah alhamdulillahi komi na tafiya daidai za a cewa Allah dai ya ƙara rufa mana asiri tsaro ya tabbata ko ina ka shiga mutane na aikin su yanda ya kamata tarban baki na afirka a gwajin manufofin ƙaura na yammacin duniya shine taken wani taro da aka shirya a ranar 18 ga watan disamba a yamma a ƙarƙashin ƙungiyar baƙin haure da ke cikin kunci tare da ake cikin tsarin ranar duniya ta bakin haure ga per moro armanino shugaban wannan kwamiti afirka tana nan tana rasa al'adarta ta tarban baki ga sauran bakin da ke ƙaura a cikin rahoton michel deji Wannan al'adun Afirka ne, kamar yadda aka sani a cikin addini da al'adu daban-daban da ake samu a duniya. Abu ne mai tsarki, yanzu kuma ba haka ba ne, sabili da abubuwa da yawa wanda masu iya magana suka yi la'akari a kansa sosai, kamar canjin tattalin arziki, canjin hukumomi, da musamman kuma siyasar kula da bakin haure. Da sannan a hankali suka yi nasarar haramta hijira ko bakuncin haure, saboda dalilan kuɗi, dalilai da muka fahimce su, amincewa da wasu umarni da suka zo mana da ƙetare, kuma ta haka muna cin amanar karamci. Ni kullum ina cewa ya kamata mu fara canjin duba ga wannan harakar sannan mu ɗau matakan da suka dace cikin zamantakewa da mutunci don ba da amsa da duba wanda ya fi kyau da wanda ake gani a yanzu. Da farko a dubi bakuncin haure kamar haki. Na biyu a matsayin arziki na uku kuma kamar abin da ke iya faruwa da mu kanmu wata rana. Fataucin mutane da safarar bakin haure sun kasance a tsakiyar eh, musanya a ranar Juma'a da ta gabata a gadas eh, tsakanin masu ruwa da tsaki kan harkar ƙaura. Damar da maharta suka yi amfani da ita domin ba da ra'ayoyinsu kan doka ta shekara ta 2015 da ke hukunta safarar mutane a Nijar da illolinta. Ƙarin haske Usman Mamman, daraktan cibiyar yaƙi da fataucin mutane a cikin rahoton Anise Karim. Kunga cikin ɗakin taro yadda mutane da dama suka ba da ra'ayoyinsu. An tado batun dokar shekarar 2015 kuma jama'a sun nuna rishin jin daɗinsu game da wannan dokar da ta zo ta dakatar da abubuwa da yawa. Wasu da ke da mata fiye da ɗaya a shekarun baya sun koma zama da mata guda tun da ba su da ƙarfin kula da mata biyu ko uku. Akwai wasu da suka rasa iyalansu saboda ba su iya kula da matar. kunga an samu sakamako da yawa. Hala ƙololuwar iyalai. Mutane sun ji sakamakon dokar a jikin su Mun kuma yi amfani da wannan damar don faɗa ma jama'a haƙƙin baƙin haure. Saboda baƙin haure da ke cikin mu gwamnati ta ɗau alkawarin kare su a matakin ƙasa da ƙasa. Kenan ya kamata mu yi la'akari da hakan. Kuma mun ambata sake duba dokar dubu biyu da goma sha biyar da ta samu taro biyu tun da taron masu ruwa da tsaki na gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba bisa kan abubuwan da ya kamata a gyara. Mutane da yawa sun amince da sake dubar wannan dokar. Fasarar Samira Rafi cikin jihar Gaya fiye da mutane 500 ne suka isa ƙauyen wani ƙaramar hukumar karkara Tunuga sun guje matsalar tsaro a kan iyakar benin da burkina faso waɗannan mutane da suka ƙaura mutane ne 'yan asalin nijera ɗaya daga cikinsu ya bayyana dalilan da yasa suka taso a cikin rahoton um, fadal alu bakin ƙasa masu tawaye da gwamnati suna yaƙi cikin burkina amma su ba su taɓa mu ba bene ita kuma sai ta kai jami'anta duk bakin inda take da iyaka da burkina sai ta sa sojoji ta sojojin nan ne jin akwai su su kuma waɗannan 'yan tawaye sai suka kai musu hari da dare kuma daura garinmu don su 'yan boko haram nan akwai wanda an kashe ma bakin mashayan bakin haka sai suka ce ruwan da muke amfani da shi suka ce bakin kwana uku ba su koma son su ga mutum ko ɗiban ruwan shi wannan abin da ya ba mu tsoro muka taso wasu kuma ba su da abin da za su zo amma sun bar wurin wasu sun koma can cikin burkina sun ƙara hanya wasu kuma sun shigo bene su ma sun yadda zango saboda rishin abin tahuwa kaji da dalilan da sun ka samu ka bar wurin ta cewar firfan gaya da ya kai musu ziyara a wannan mako waɗannan musunta suna rayuwa cikin yankin iyaka uku fiye da shekaru arba'in. Masu garuruwan ƙauyen yankin Sakwara da masu unguwanni da malaman Tilabiri sun yi wani taro a makon da ya gabata domin nazarta a mayan dalilan matsalolin da al'umma suke fuskanta. Ƙarin haske tare da sarkin Sakwara Dr. Musa Sado Kailu a cikin rahoton Musa Hassan. Mun tattauna bisa kan dukkanin matsalolin da al'ummomin nan suke fuskanta, saboda abada ba za mu yi nasarar shawo kan matsalolin ba idan ba mu gano tushen matsalolin ba. Mun gano dalilan kuma muna ga neman musu mafita daidai gwalgwado. Kuma a ƙarshen wannan zaman taron mun shirya wasu hanyoyin aikin karkara. Kun san matsalar tsaron nan ta riga ta gama gari, musamman cikin jihar Tilabere. Muna tunanin cewa abu na farko da zai iya Faga ciwo kan wannan rashin tsaron shine adalci na zamantakewa. Rashin adalci yana jawo takaici. Cikin iyali guda in kuka duba, in akwai rashin adalci tsakanin yaran, zai sa wasu daga cikin yaran su bijire, kar da iyaye su yi sakaci. Shugaban kasar Nijar Bazoum Mohamed da cikin jawabinsa albarkacin sallar jamura ya ba da umarni daga bangaren Nijar da a gudanar da bincike domin gano inda matsala take da tantance masu laifi bayan mutuwar matasa uku a yayin da aka gudanar da zanga-zanga a tera da ke yammacin kasa cikin yankin Tilaberi a lokacin wucewar ayarin sojojin Faransa bisa hanyar su ta zuwa Mali. Haka kuma shugaban kasar ta Nijar ya bukaci daga hukumomin Faransa da su bude bincike domin hukunta masu laifi. Wani baje kolin tantabarin Mondan ya gudana a ranar jiya a zauren Akademi da Zar Marso da ke nan birni mai tare da hannun Club Mondan Nijar. Burin bikin shine na bunkasa wannan nau'in manyan tantabaru da ake kiwo in ji likitan dabbobi Dr. Ibrahim Muhammad Lamin shugaban kulob din a cikin rahoton Michel Deji. Don a shekarar 2019 wace shekara kungiyar club mondain ta Nijar na shirya bashe koli domin bunkasa irin tantabar da ake kira Pigeon mondain Idan kuna buƙatar mallakar irin wannan tantabar guda ɗaya, to dole sai kun biya akalla jika 250. Akwai irin tantabaru har kusan 250, amma daga cikinsu irin tantabar mai suna Pigeon Mondan ce ta fi haskawa. A yau kiwon tantabar sana'ar neman kuɗi ce kamar kowace sana'a, musamman a wannan lokaci da matasa ba su da aikin yi saboda haka ne a matsayinmu na likitocin dabbobi muke bunƙasa kiwon tantabar da ake kira pigeon mondain a bana tantabar guda hamsin ne gasar ta shafa shida daga cikinsu suka lashe tukwici Don zusar mu na musamman yarjejeniyar kasa da kasa kan 'yancin yara har ma da kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi cewa kowane yaro yana da 'yancin samun iyali menene yara suke samu daga waɗannan dokokin ƙasa har ma da na duniya. Amsa ta da shugaban ƙawancen ƙasa na 'yancin yara Sidiko Musa a cikin rahoton Balkis Hamidu. Yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan hakkin yara ta bayyana cewa kowane yago yana da hakkin ya samu iyali. Me ake nufi da hakkin samun iyali? Hakkin samun iyali shine hakkin da ke ba da damar haɗa yaro da tarihi, musamman yana ba shi damar samun wani kewaye na kariya daga tashin hankali, amma kuma yana da mahimmanci ga kyakkyawan ci gabansa, saboda shine yaro ke iya samun kariya, tarbiyya, daraja da kuma a sa. Ko banda abubuwan da dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada tanada kundin tsarin mulki na kasar mu a ayar dokarsa mai lamba 23 ya tanadi cewa iyaye na da haki da kuma nauyin baiwa yaran su tarbiyya da kuma kariya. Sannan yara suna da hakin taimakawa 'ya'yansu. Yaran da 'ya'yansu na samun tallafi daga gwamnati a cikin waɗannan harkoki. Kenan baki ɗaya iyali madogara ce ta farko a game da ba yaro kariya amma kuma wani abu mai muhimmanci shine asali haɗuwar yaro da iyali ce ke bashi asali iyali kadai ne ke bada damar cewa wane dan wane da wance idan yaro bai da alaka da iyali ba Et de un tel. Quand on est par exemple un enfant sans attache familiale, ce n'est pas le cas. To yaya ga yaran da iyayensu suka yi watsi da su tun aihuwa? Shin mai yin doka ya tanadar da hanyoyin samun damar hada waɗannan yaran ga wasu iyalai? Oui bien sûr, c'est le cas par exemple des adoptions. Eh mana, kamar tsarin rikon ɗiya ne. A tsawon lokaci kasar Nijar ba ta aiki da yarjejeniyar Hai ta amince da yarjejeniyar ne a 'yan shekaru da suka gabata. Amma har a lokacin da kasar ba ta shiga yarjejeniyar ba, ma'aikatar minista mai kula da kyautata rayuwar mata da kare yara tare da haɗin gwiwar ma'aikatar shari'a a Nijar na aiki da tsarin rikon yara inda iyalai ke rikon yara da ba nasu ba har ma wani lokaci su fita ƙasa da su sai dai kafin a baiwa wani iyali damar ya rike yaro akwai wasu matakai da ake ɗauka kamar binciken iyalin da ke buƙatar rike yara sannan kuma ƙasa na da damar kaiwar ziyara lokaci zuwa lokaci a ƙasar da aka je da yaran yan riko don gani ido da ido yanayin da yaran suke ciki To a gaida Samira da Asmana shi na cikin wannan fasara ta musamman rahoto na musamman Amina Hassan da Adama Dawaki ni mamma Ada nake ce da ku a huta lafiya ma kayan sannan barin bar da hada ku da Hadiza Hassan Sidiku. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Nijar? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.